da ya kaddara ɗan masu wannan masallaci mai albarka masallacin abdurrahman ibn awus da ke unguwar kofa mai ya sun a wannan yammaci na ranar goma ga watan ramadan jira a nabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ishirin da bakwai haka ne ko 27 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyya mun mangana wannan masallaci a wannan yammacin ranar juma'a don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani da girma wanda muka saka kuma saba gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan a jiya mun tsaya ƙarshen ayat 185 a cikin wannan sura na albarka suratul ali imran fadin Allah ta'ala كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار إلى الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويوكما تنقل لنا دام دام تاشي فرقا آية كثيرة معين يمشي فإن الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا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 أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور نعم الله تبارك وتعالى يكرم لا بارن شيء على الذي يجب yace la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum lallai tabbas za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyin wa za a jarrabe ku a cikin kawo ku ma'ana rana Allah ya jarrabe ka a cikin dukiyarka ko dai ta lalace ko ta kone ko a sace ko kai asara mana dukkan hanyoyi Allah da iya jarraba ka abinda kake ganin kamun da kin shi zo ma da Wa an anfusukum kuma san an za a jarrabe ku a cikin kawo kanku Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku ta hanyar mutuwa ko ta hanyar rashin lafiya ko wani abu makamanta kamar yadda yake wala nabdu wal akum bi shay'in min al khawf wal ju'i wa nafsin min al amwal wal anfus wa thamarat wa bashir al sabirin alladhina idha asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum al muhtadun anna ayatullahi lalla kana jarabi jarabi da wani abu na shine insecurity dan hanyar da kafa kana tsaro kana kwanci a gidan kana tsaro kana tafiya kana tsaro ka daga wannan cincirin da yara sun tafi kwatan waya bi shay'in min al-khawf wal ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali wal anfus da tawaya ta dukiya da kuma rayuka wa samara da kuma kayan abinci da kayan marmari duk za ku za Allah zai tsare amma Allah ya bashir sabirin ku yi bishara ga waɗanda suke da haƙuri da juriya alladina idan asabar da asabatuhum musibatun qalu sunu wannan musiba ta same su ce Ina lillahi da Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma ga islam sai Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wadannan sune yaban Allah yake tabbata a kan kuma da jinkan Allah domin Abu Aliya ya fassara ulaika alaihim salawatu wannan salawatu ya fassara da sana'ullahi yaban Allah na Allah yake da kai na Allah ulaika hum mutabun kuna Allah ce shi ya jarraba shi ne la tablahunna fi amwalikum malam yace la budda an yuftala al-mu'min fi shay'in min malihi aw nafsihi aw waladihi aw ahsani ba makawata an jarrabu mu'mini wato a cikin wani abu na daga dukiyarsa ko ranta ko ƴaƴansa ko iyalinsa wa yuftala al-mu'min ala qadri dini za a jarrabu mu'mini ne kuma gurbanin addini muna gane martan da yake ashaddu an-nasi bala'an al'ambiya thumma al'amsal fal amsal wanda Allah ya fi jarraba su ne annabawa sannan wanda suka biyo bayan sa imani sannan wanda suka biyo bayan gwargwadon imani gwargwadon jarraba da Allah ya annan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ahabba Allah qauman ibtalahu in Allah na kan mutane sai jarrabe su ana Allah zai jarrabe ka da abin da ya so ya jarrabe ka amma in kai hakuri na jarraba sai da ima alkhairi sannan Allah ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira sannan lallai tabbat, za ku rinda jin cuta mai yawa kwara ta baki daga ahalin kitab daga ma'budu da aka ba littafi kafin ku su ne guda da nasara wa min ashirin ku da kuma wurin mushrikai za ku rinda jin azan kathira kwarawa ta baki mai yawa za ka rinda cutar da yau sun mu kaza gobe sun mu kaza yau sun mu kaza gobe sun mu kaza duk saboda wannan imani shi sa Allah ke lam yadurrukum illa ala wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yusir ba za su cutar da ku da komai ba sai dai wannan ƙwara ta bai ai mu musulmi su ne kaza musulmi su ne kaza yanzu na za aka turo min wani abu cewa ga irin tanadin da arna ke yi musamman a zuwa suna kare matasa su ba su makamai su ce daga yau ba zaman lafiya suke kashe mutum da ake abu su suke kashe ne amma sai ke gawa yaran cewa an kashe musu iyaye an kashe musu ɗan uwa Don haka ba sauran zaman lafiya da duk wanda ya tsawo kuma shi shi ta ce kare mutane akan hanya ko kwana da sun kare mutane akan hanya kuma gwamnati na kallon wannan yana wannan bayanin da za a kama shi amma da musulmi ne da an an kama shi saboda tsabagen zalunci kuma kuma kushin da suke ratayawa ya hana discrimination dan addinin ka ko dan kabilar ka dan ko dan wajen zaman ka wannan shine abin da yake cikin action ko cikin na 1999 constitution kuma constitution din nan ya wadata shi wani dole sai sun yi aiki da shi amma ga wani ya fito fili ya ba masa kama kamai bidiyon yana waya yana cewa da gaya a jazza ga ban lafiya kwanan nan kan da kara mota suna kashe mutane sun da faɗan nan shine wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira to kaga wannan Allah yana lallashin ne wato yadda kafirai ke biya musu maganganu kafin yakin badar kafin a je yakin badar kuma a wannan lokacin Allah ya ta umarni da rangwame ina hakuri da hakuri da kuma afwa har lokacin da Allah zai kama ka amma da wannan shine tanadin arnin wannan ƙasa a kan musulmi shine so suke su mana duk wannan abin da suna faɗa cewa akwai christian genocide a Najeriya duk ƙoƙari ne na haɗa faɗin da za a zo a cikin atijar musulmi da abin da ake mana ajiji duk wannan ba kuma bane saboda makiyin mu isa Allah da ta ajbadatul baghdau min afwahihim ma tufi suduruhum akbar duk wannan abin da suna faɗa a baki an kaɗan ne akan abin da ke cikin zuciyarsu Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku in kun yi haƙuri kun yi juriya kun yi kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min ajli al wannan iya daga cikin manyan manyan al'amura da suka yi na Na farko shine haƙuri da juriya sai an yi haƙuri an yi juriya na biyu shine sai an ji tsoron Allah wannan tsoron Allah shine zai bamu zai ba ku bamu nasara kan abokan gaba sai na umar yana faɗa yana cewa innakum lan tantasiruna bi kasratil adad wal udud ba fa ko ana taimakon ku bane saboda yawan makaman ku ko yawan tani a ana taimakon ku ne saboda da'a ku ga ubangiji su kuma arna ana ba sa yin nasara ne saboda saba ma ubangiji amma yake fa idan ta kawai na fil ma'siya idan mu da arna muka je daidai wajen saba ma Allah suna shirka muna shirka suna shin giya muna sha suna zina muna yi suna ji wani laifin ma muna yi kaga mun yi daidai ke to fa nasaru li aqwa haythu la yujad al aqsa wanda zai nasara shi ne wanda ya fi karfi inda ba a samu wanda ya guji tsoron Allah musulmin da suke nasara in muna son mai nasara sai mun kaɗai shi Allah da bauta ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a sai mun bauta wa Allah mu haɗa shi da kowa ko kowace fuska a mu haɗa shi da wani amma kan su muke yi suna ta mutane suna an ka musulmi ne suna shirka kamar mutum ya je kabari yana roƙon wani shi wanda ka kake roƙon ne yasa ya je kabari ai ba ta da ya biya kansa bukata ma ka je kana roƙon wani ɗan adam bukatar da ba wanda yake biya sai Allah ko annabawa ba a roƙon su bukatar da ba wanda yake biya sai Allah ba a roƙon su dan ba za su iya biya ba domin bukata ce da Allah ya keɓe shi kaɗai yake iya biyan to sai mu kaɗe ta Allah a nan gurin wani sai zai ce ma ai wannan magana tauhidin da ake so ake a raba Allah da annabi ba wanda zai raba Allah da annabi amma matsayin ubangiji daban matsayin annabi daban ko kalmar shahada ta raba domin ka zo kalmar shahada za ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta bisa cancanta cewa sai Allah shi kadai ne cancanci an abota masa annabawa cancanci abota musu ba waliyai cancanci abota musu ba malamai cancanci ba bayan Allah na gari ba wanda ya cancanci da kin ka dauki akwai daga cikin wannan abin da bauta ka bada daga cikin su kai shirka to gaba ta yi ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma'ana Allah ne ya aike shi akwai mai aike shi ne Allah akwai wanda aka aiko shi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka rabi wannan mu kadaita Allah sannan mu zama muna da'a ga Allah mu zama kullum muna kokarin yin da'a ga Allah kar a sami wajen cin amana kar a sami wajen mutunta kar a sami wajen san kai kar a sami wajen zinace zinace da luwaɗi yan mata su je da tabarruji iyaye suna kallon su kar mu yadda mu rinda halatta wa kanmu abin da Allah ya haramta mu mutu akan addini da gaskiya muna gane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci irin kwarar da ake musulmi mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin Usama ibn Zaid Usama dan zai yake ba mu labarin cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau abun hawansa wani jaki ka, a bayan sa sai goyo Usama dan zai sannan ya tafi ne ya duba sa ibn Ubada wannan abin ya faru ne kafin yakin Badr haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ceto wani majalisi a majalisin akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Ibn Salul ra'asul munafiqin wannan kafin shi in ka wato shi ko ba abda shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana cewa ya musulunta wala ta gurin da mutum da yake ce ga kafirai a madadin ga ga musulmai ana zauna ana tattaunawa ga kuma ya Yahuda ga Nasara ga ya Yahudawa a bari a madadin akwai sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Rawaha to manzala da ya zuciya sai tsorar da jaki ya tayar sai ta tashi a gaban su kawai abdullahi ɗan ubai ɗan sulu sai toshe hancinsa da mayafinsa sai ce da maza Allah la tu gabbiruna la tu gabbiru alaina kada ku kai mana da kura ga Allah ya musu musallama bayan ya musu musallama ya tsaya ya sauka da cin abin hawansa ya musu da'awa ku bautata wa Allah shi kaɗai kuma tantance abota masa a gwargwadon abin da manzon Allah zai musu bayani sannan ya karanta musu alƙur'ani bayan ya gama da wannan alkhairi da ya musu sun fi abdullahi dan dan ubayyu dan sanin sai ce ayyuha al-mar'u innahu la ahsana mimma taqulu in kana haqqan sai ce kai wannan bawan Allah inda ake abin da ka faɗa gaskiya ne kyau taɓa zo ban taɓa ganin abin da kai shi kyau ba amma kada ka cutar da mu da shi a majalisin ka koma gidanka faman ja'aka faqsus alai duk wanda ya zo imani sai ka karanta masa amma mun ka zo ka dame ni da wani wani to manzo Allah yake gaya wani saboda ka ba da rashin sai Abdullahi dan Rawa yake cewa a alhamdulillah dai wannan yayi mana ko muna kan haka to nan sai aka tashi aka fara faɗa musulmai na magana mushrikai na magana yahuda na magana sai ka ce za a tashi hankali فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكت من ذلك شيء من ذلك كان yana saukar da su yana ba ka hakuri yana lallashin su duka hasiri suka hakuri sannan manzala ta salama ya hau dabbar sai tafi gidan sa'ad ibn ubada manzala yana zuwa gurin sa'ad sai ce masa ya sa'ad alam tasma ila ma qala abu ubab yanzu baka ji abin da abu ubab ya faɗa ba wai abu ubab shine abdullahi ibn ubay ibn sallam sai ce ya ce kaza ya ce kaza isa ɗin uba da yake ufu anhu wasfa kai masa afuwa ya ma'aikin Allah sannan ka yi haƙuri fa wallazi anzala alayka alkitaba laqad ja'aka Allah bil haqqi alladhi nazala alayka yake na rantsa da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya wanda ya so kama da littafi da gaskiya to Allah ya zo maka da wannan gaskiyar muna gane ha kuma mutanen da mutanen ne da za su imani muna gane ha to ana nan wannan shine cutar wanda Abdullahi ibn Ubay ɗan sanin yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har a wannan lokacin abin da sabo ke yi shine suna yin afuwa ga mushrikai da ahlul kitabi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya musu umarni amma dai suna samun faruwa da cutuwa da gare su suna samun faruwa suna samun kuma cutuwa da gare su wanda daga cikin malaman tafsiri suna cewa wannan ayar wato da ta ya roƙa mai wannan to sai manzan Allah ya musu afuwa, fa afa anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu afuwa, to sanin sai wannan ayar ta kawo cewa la tabla wa fi amwalikum وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثيرا وأن الآية وصمع لما تنسي الشواء أن الشاتف تدومين زعيم المدينة اياك. إذا أرام من أخوائك إذا نفذين للذين يقاتلون بأنه ظلم وأن أن يؤذي إلى اياك. لا تسمع لما تنسي الشواء وأن الآية الشاتف أما تجي تقول ما لم تتأى آه، وأن الآية الشاتف wannan aya ba a shafe ta ba har yanzu akwai dama ta tattaunawa da kuma ne ya ta hujja tsakanin mumine da musulmi ba wai yake kawai za a yanzu kuma har yanzu akwai magana kudu ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kuma har yanzu idan hakuri da afwa shine zai ba musulunci rinjaye wannan babu ne idan an wannan muna gane ha shine Allah yake saboda me saboda su aida ma ba ka kama su kafirai mushrikai da yahuda da nasarawa da munafikai ba sa san har ma Allah ce wadda kafirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq ya Allah ce fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu da yawa daga cikin yahuda da nasarawa sun so da maku da bayan kun yi imani saboda kafirci da hasar da ke tare da su ku juya ku zama kafirai saboda hasadar da take muku wacce kuke tare da su kuma suna son ku haka bayan gaskiya ta riga ta bayyana musu Allah ya ku musu afwa ku musu rangwame har sai Allah ya zo da al'amarin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aiki da wannan afuwa da rangwame malam cewa wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yata'awwalu fil afwi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fassara wannan afuwa. da Allah maɗauki sarki mai umarni da ita muna gane to lokacin da aka zo aka yi yakin badar mummune suka yi nasara abdullahi ibn ubay ibn sallam ya ƙarfin musulmi sai ke kai wannan al'amarin babban da sai suka canza taku kawai sai suka zo suka yi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan musulmi to shine malam inda ka sai yake cewa fa kullu man qama bi haqqin duk wanda ya miƙe ya tashi da faɗin gaskiya au amara bi ma'ruf ko yake wani umarni yake umarni da wani kyakkyawan aiki au naha an munkar ko yake hani da wani mummunan aiki fala budda an yuba to dole sai an cutar da shi za a cutar da kai da baki za a cutar da kai da dukkan damar da ake nisa muna gane amma fa ma lahu dawa'un illa sabr fillah dan adam ba shi da wani magani da zai maganin wannan cuta ta cutar da shi da ake yi face haƙuri ga Allah Wani wal isti'anatu billah da kuma neman taimakon Allah war a ila Allah da kuma koma zuwa ga Allah halin da muke cikin za a da ya kamata mu shine haƙuri da neman taimakon Allah da koma zuwa ga Allah in muka nemi taimakon Allah muka koma zuwa ga Allah Allah zai taimaka mana da dukan mu za mu duƙufa kai iya masallacin nan mu duƙufa babu dare ba rana muna roƙon Allah ya canja mutanen Najeriya halin da shi wallahi Allah ya canja ba tawa mana kin muka zo muka yi wa'azi ko muka yi hira a majalisa muka tafi kowa manta yi. ba wanda yake tashi karfe uku ya daga hannu ya rika ne ba sai yanka dan wanda Allah ya rubuta wannan ba daidai bane wannan shine abin da zamu iya mu haɗa kanmu mu yi addu'a sa majalisar tarayya sun sun yi kira ga malamai cewa malamai a rinda al'umutu saboda halin da Najeriya ta kaga su kan sun gano babu karfi sai Allah wanda abin da ya kamata shine su yi rukun da responsibility nauyin da yake kansu su aikata wannan kuɗi da ake ganin kowa su ya kace su ya kara za a ji daɗin rayuwa babu tabbata ciki ba su ne ba da mutuwa ba kuɗi bane yanzu akwai mutumin da a yanzu da za ka je ka same shi gida da waje da banki bai da zuwa shi iya da mata da yaya amma ya fi ka hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmi fa ka'annama hida lahu ad-dunya bi hadathihi duk mutumin da ya wayi gari yana da aminci a cikin iyali a cikin al'ummar iya da lafiya a cikin sa iya da abin da zai ci a yau wannan mutumin matsayin ka kamar an tattara mai duniya ne da abin da ke cikin ta kuma dan Allah da zamu kuma ba shi sa mutane ke zuciya yanzu ana shan wahala mu koma baya ka je ka san mutumin da shekara hamsin yana da wayo mutumin da yake shekara hamsin yana da wayo ka tambaye shi ka ce a daidai wannan shekara hamsin din bai taso ya za ana kudin cizo da farfata ba yanzu yana ina bai taso ya ga cewa mutum samun mutum mai kaya kala uku wahala ba ne zuwa kala biyar yanzu kuma masallacin da wani kayan sa kaɗai kala uku wannan kuma ruwan dare ne muna irin wannan magana da wani bawan Allah da ce shekaran jiya ya yake cewa ya san lokacin da in an zo masallacin sallah idan aka dago daga gurku kai ne kira su sujida kai ne ka dago da wuri za ga duk wanda za su taso gwadane a jikin su mayafi ba su da damar riga da wallo sabulu da da da ake yanki za ga ana cikin wani matsala ta rayuwa yanzu kuma muna cikin walwala amma mun bar Allah duk matsalar ta kuma mun kuma koma zuwa ga Allah a'a sai dai mu zo mu ringa yin abu ba ga dama da Allah ya ce wal qad arsalna ila umamin min qabl fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah ya mun aika laqad arsalna ila umamin min qabl ma aika wa zani zuwa ga al'ummomi kafin kai ya ma'aikin Allah sai suka karyata su ya sa karyata su mu kuma sai ma kama su da cututtuka da talauci da rashi amma abin da ya samu kuma muka ba wai azaba muke musu a la'annahum yatazawwa'u dan su zo su kaskanta a gaban mu su nuna mun ita mu ne za mu iya ji Allah tabaraka wa ta'ala in suka yi wannan sai Allah ya yi musu dama kauce kai ka bar hanya Allah Allah ya ce falaula idh ja'ahum ba'suna tadarru dan ne lokacin da bala'in ya zo kaskanta a gaban ruwa to lokacin da ga mutane suna cikin bala'i irin wannan bala'i da nake ciki na kidnapping irin wannan bala'i da nake ciki na azzaluman shugabanni irin waɗannan bala'i da nake ciki na masu aikata mugayen da suka unguwanni to in ga mutane ba su koma zuwa ga Allah kan wannan ba da su shi ta Allah ta walakin kasar kuluku wa zayyana lakum shaytan ma kanu ya'malu zuciyar sai ta bushe in zuciyar mutum ta bushe duk ayar da zaka sa masa duk hadisin da zaka ja masa wallahi bai aiki da shi sannan duk wahalar da zaka bashi ba zai dawo kan hanya ba ya gama shan wannan wahalar da mutum aka yi je lafiya kuma shi rinka shine walakin kasar kuluku wa zayyana lakum shaytan ma kanu ya'malu sannan shi ɗan ya kawata musu abin da ke suna ganin daidai ne mutum yana laifi yana ganin daidai ne mutum yana yin laifi yana ganin daidai ne to kuma wannan shi ne halin da muke ci da haka abin da zai ba mu fita shi ne haƙuri da zai ke ganin wani wani arni ya sa ya sa bidiyon wani yaro a yaron tsakanin zamfara da sakkwato kidnapper kai kama shi wato dukan da suke masa zai baka mamaki in suka dike shi da bulala suka dike shi sai wannan ke ya karka ta ƙarfinsa da cikinsa yana kuka yana zane yana kuka har ne ya sa wanda ya sa ba cewa musulmi ne. ya sa yake bayanin cewa lallai sai an hada ƙarfi da ƙarfi an yi maganin mutane amma wasu mutane suna da saboda suna da farcin susa sun hana a yaki mutanen nan saboda wai wasu suna kishin filatin su filatin sun banza da wasu. mu Allah ya kira mu na cin kariya ne ko balarabe ne ya yawo ya bar hanya yake irin wannan cutar ya kamata a yake shi ba wani babba ne ba wani ba kauye da gida ne amma sai aka mu dan manya su je ringa hana a yake suna neman dole sai suna fama da yake kabilai me ya amfani ce idan wannan dole abin da ya kafa a sa yare kawai ku fahimci juna ku ringa magana shi ne bayan wani mai amfani wani yare da aka rika yi يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لألا يا بام يا ريدا مفهمتونا أي كان آية أن تاي إن أكرمكم عند الله أتقاكم وان بيكم يمكن أشوف شيء وان بيكم ولا الله إن إن يامري هو لا ربي ولا الله وان إن يامري نفسه يوا أدم الله يا في جرما أدم الله فما نقول لك الله أم بهوشي ya fi a tsoron Allah wannan bahaushen ya ninninka fulatani kima daraja a wurin Allah an ba fulatani kuma ya fi kima a wajen Allah na ka shi yaran kawai wannan shi ne matsayi amma sai a riga cutar da mutane su ya haƙuri sannan mu nemi taimakon Allah babu dare ba rana sannan mu koma zuwa ga Allah mu gyara laifukan mu da kurakuran mu in mun gyara laifukan mu da kurakuran mu Allah zai gyara mu domin Allah ya tsare ki man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min فلنحيينكم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ce duk wanda yake yin aiki na gari mace ne ko namiji yana mumini za mu rayar da shi rayuwa ta jin daɗi Muhammadu Aminu shi kika cikin tafsirin sai ce wannan fa ana nufa a gidan duniya za ka samu tsaro za ka samu abinci za ka samu duk abin da kake bukata in dai kana da imani kuma kana aiki na gari Muhammadu Aminu shi kika ce ga abin da za a mutane a lahira karina kanna wal najjal lahum أدركوا بأحسن ما كانوا ألا كان تعالى إذا لا شيء وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير نعم الله تبارك وتعالى سيأتي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كما تم قيائل لألا يجعل يجي القول وأن ذاك بين الكافر وأن ذاك بين الكافر القول أن الله كفار غير شيء لتبيننه للناس ولا تكتمونه لن ليلا لكم ذاك بيانه na wannan littafi za ku bayani ko za ku koyi wannan yake kaida take akan kowane malami cewa duk abin da ka sani na ilimi za ka faɗe shi ba za ka koyi ba muna gane ha kada ka koyi komai da gaske shi sa rubun Allah ya inna innal ladina ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitabi ulaika yal'anuhum Allahu ويلعنهم اللائمون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Allah ce inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati duk wanda ke koyi abin da muka saukar daga hujjoji wal hujja da kuma shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fi kitabi bayan mun bayyana wa mutane wannan abin a cikin littafi mutane ke koyi wannan to Allah mu ke sarki ya aje kinwa إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى منهم أتباع وعيناكم من في الكتاب تجمع أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله ما سوى ما قول إلى المسلمين أن لا يستطيني شيني ما أقينوا لك ثم لا يستطيني قوة ذا عدين سيكون نسيلوا بسيكاتوا إلا الذين تابوا سيدوا بسكتوا وأشتهوا وبيّن استجارة نسك البيان من من هجر البيان من من شيئا faulaika atubu alaihi waɗannan su ne nake karɓar tubansu wa ana tawwabur rahim Allah ke ni ne mai karɓar tuba to haka wajibi ne idan kana da ilimi ka bayyana shi shi ta an roƙi hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jaddadin hadisin akwai maganganu a kan shi cewa man su'ila an ilmin fa katama duk wanda aka tambaye shi wani ilimi sai ya koye ilimin uljima yawmal qiyamati bil jamin billah wannan ilimin da shi za a yi maka linzami da linzamin jihar na kai shi kar jahannama da haka dole ne a bayyana ilimi wannan ƙa'ida ne dole a bayyana abin da yake ilimi muna gane ilimi bayyana shi ake ba wai yalin shi ake kawai mutane da suka rayu da suka ga dama ba za a bayyana don ya zanto cewa mutane su samu abin da za su bauta wa Allah da shi akwai wata magana mai kyau ta alhassan basari da kuma kasada ibn ja'ama as-sadusi cewa suka ce wannan aya suka ce hiya fi kulli man utiya shi wannan wannan aya tana daga cikin wato tana magana da kan duk wanda aka ba shi ilimi na shay'un min al-kitabi ilimin wani abu daga cikin littafi فمن علم شيئا فليعلمه وإياك وكتمان العلم فإنه حالك cewa wannan ayat magana ne akan waɗanda aka bawa wa ilimi cewa duk wanda ya ilimi to ya sanar duk wanda Allah ya ba shi ilimi yayin da sanar sai wato na hane ka da koyi ilimi domin koyi ilimi halaka dole ne za a bayani ilimi yadda yake kuma an tambaye ka za ka bayani shi ilimi shine faɗar magana da dalili kuma dalilin ya zama ya tabbata bayan ya tabbata kuma ya zanto istidlalin ma kuma ya yi yayi daidai لا لا من يعني مثال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون كذا wannan aya ce cikin suratul yunus kaga ba a kan kan kamar tabbatar ka akwai ta ita ayar akwai ta ba wanda ya yake yake larabci ba a tana nan a cikin suratul yunus to ga an samu dalili to yanzu wannan ƙara abin da malaman su yi ce cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmati ka gaya musu da falala Allah da rahmar Allah da ne za su ne za su farin ciki wasu suna fassara da musulunci wasu suna fassara da kaza wasu suna fassara da kaza kana muna gane ha to wasu kuma da suka zo daga baya a ƙarshen zamani sai suka ce wannan ayar tana nufin maulidi to kaga istidlalin ba daidai bane dan malaka ko malamin tafsiri guda ɗaya ne su wannan kaga istidlalin bai ba bai ba yanzu kamar maganar wancan dan kalaka su dan tatsi ne wakilin arna wato yana jin ciwo kace ne dan kalaka su dan tatsi ne wakilin arna nan naga yana magana to da aka ce masa idan an yi ruku'u a ina aka ce a dago sai ce wata wakala alal azizir rahim annabi ya raka hina ta kuma wata kallu baka fi sajidin kaga wannan ayoyi ne a cikin suratul shu'ara kaga kenan akwai su to amma istidlalin da yake cewa dagowa da burku ake nufi haka ake nufi ba haka ake nufi ba domin bai da wani malamin tafsiri da ya fassara a sai dai kuma zai ce shi wahayi aka yi masa yanzu shi kuma yake na tafsiri kafin shi yanzu abu nan abu ɗaya ne ke abubuwa suna wato abubuwa da dama suna tsoratar shi in ka ce mai ga malam kabiru gombe to nan ma ka sa shi a kwana balle kuma ka ce mai lalle lalle gwamna raɗa ya sa ranar da za a yi muƙabala in za a ga tafi gurin arnando yana neman kamun kafa da su arnando ce planning ɗin kashe musulmai ga shi nan a wayata amma su su ne abokansa kuma ya ce shi fi kamfasa ne Allah shi da ne Muhammad ibn Ka'ab yana cewa لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا للجاهل أن يسكت على جهله baya halatta ga malami ya shiru akan iliminsa malamin yana da ilimi sai yayi bayani sannan baya halatta ga jahili ya koyi jahilcinsa dole ne ya tambaya don ya kawar da wannan jahilci malami abin da ke kansa shine bayyana ilimi jahili abin da ke kansa shine yi mai yi tambaya shine sai kafa hujja da aya biyu aya ta farko ita ce wannan wa in akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunna qulillah wala taktumuna aya ta biyu sai ce Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to wannan shi ne wajibin da yake akan kowa in kai malami ne dole ka yaɗa wannan ilimin in kuma kai ba ba malami bane ba ka sani to dole ka ringa tambaya shi ta zaka sabu kullun cikin tambaya يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن الأدلة ويسألونك عن المحيط ويسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها رجل نسفا فيذرها قاء صرصفا لا ترى فيها عوجا ولا أبو هريرة كما يقول في البخاري abu hurairu yake cewa laula ma asallallahu ala ahli kitabi ma haddathukum bi shay'in ba dan wancan alƙawarin da Allah ya rika a wajen ahli kitabi cewa in kana da ilimi sai ka bayyana ba yace wallahi da ba wani hadisi da zan ga ba ثم تلا هذه الآية أن سيكرمت وأن آية يتي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الحسن ابن عمارة yake cewa akaitu zuhri ba'da ma taraka al akwai lokacin da zuhri ya zauna baya karanta da mutane hadisi an karantar an karantar an gaji sai ce fa alfaituhu ala babihi fa kun sai ne da nake mishi a kofar gidansa sai nake da malam zuhri yace ina ganin ya kamata ka karantar da sai ce amma alimta anni taraktu al-hadith ba ka san cewa ni na bar koyar da hadisi yanzu ba fa kuntu sai nace masa imma an tuhaddithani wa imma an tuhadditha ko dai kai ka gaya min hadisin da zai fa'idance ni kuma ku gaya ko kuma ni gaya ma abin da zai fa'idance ka sai ce mata gaya min kuntu sai nace haddathani al-hakam ibn usayba an yahya ibn al-jazzar قال سمعت علي بن ابي طالب يقول يقول اسنادي yace daga al-hakam ibn utayba daga yahya ibn al-jazzar sannan yace shi yahya ibn al-jazzar yace naji ali ibn abi talib yana ce ma akada Allahu ala al-jahilin an yata'allamu hatta akada hatta akada ala al-ulama an yu'allimu قال فحدثني 40 حديثا yace Allah bai riƙe alƙawarin jahilai akan cewa su je su koya ba sai da ya fara yar alƙawarin cewa lallai lallai malamai tare ma'ana akwai wajibci akan malami ya karantar kamar yadda akwai wajibci akan jajiri ya je ya koya da ke zuhu ne don magana ta kai na'ali wallahi shi ne karantar da ni hadisai a bai saboda su ba ka kan cewa abubuwa ne waɗanda cin malamin tafsiri suna ta waɗannan da su bayyinun na hulun nasi wala tattimuna da wa'aki wanda da cikin malaman sun suka ce ai da ahlul kitab ake in ka zo yakin aya kuma ina daga cikin ko ko ta ce a da manzon Allah ta sallama shi ya ce a asali da daga su wasu da nasarawa ke daga baya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah baya koyi gaskiya dan Allah ke wada ta tuno shi ta wasu ce wato bayan koyi ilimin to kun iya daga cikin koyi ilimi da yahuda ke yi da Allah ya kuma shi shi ne koyi sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in suka faɗi yadda sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take to za a iya da shi a littafin shi take amma sai ka rubuta koyi sifar da koyi shi ne Allah ya saukar da kiwa a kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya da sifofi masu kyawun da ke mafiya kyawu sifofinsa da mu'amalarsa kaɗai ta suna wadatar al'umma su gano addini addini gaskiya ne su shiga sallallahu alaihi wasallam mana gana wannan abin da ya shafi ya da ilimi duk inda an san ilimi a ƙasa in dai jahili ba zai ji tsoron bayyana da jahilci ba kai me yasa za ka ji tsoron bayyana da mai da ilimi kuma yana daga cikin ilimi duka abin da za a karanta na ilimi ka ringa rabtinsa da wani sa'inka muna gaya za a ga wadansu suna cewa ne kamata ya ɗan wurin tafsiri kawai tafsiri za a yi innan da zina amanu lalle wanda suka imani ba a musta da a ba za ka yi rabtin abin da zamani ka dole sai ka yi ka yi rabtin abin da zamani ka da halin da ake ciki yanzu a zai tafsirin wata guda ba a magana akan insecurity ba wannan ba ne ba za a yi tafsirin guda ba a magana akan shugabanni a zalimai ba a yi tafsirin guda ba a magana akan yan wato yan yan yan kwanani ba ko yan bida dole sai kawai da mutane kai a kansu domin ayar da ta zo hadisin zai ko na faɗar wanda za a yi shi kuma yana da yaye yaye abubuwan da ba tafsirin zai kawo ta a cikin tafsirin kada ya ɗauki mutane da cikin alƙur'ani shi tafsirin ana kan arin da jin zauki na alƙur'ani shi sama ba kowa da ya halatta ya tafsiri iya da cikin kwanan na tafsiri ya zama ka haddace ƙur'ani ko ya ma shi ayoyin da ke da alaƙa za ka iya hararo ka hararo wannan ka haɗa da wannan ka hararo wannan ka haɗa da wannan kana da larabci kana da kaza kana da kaza saboda ƙur'ani shi shafin jumla tafsiri kana magana da kan komai da komai Allah ta'ala shirya Allah ta wuce aka balla ku misal allazi da utul kitaba da tu'minuna la tubayyinuna hu lin-nasi wa la taktumun kada ko amma fa na bazu wara a zuhurihim sai sai kai wuri da wannan alƙawarin a bayan kuma har sai ya kai shi washtaru bihi samanan qalila suka canja shi da dan tamanin duniya kankani akan wannan tamanin duniya suke yin aiki da wannan da Allah ya abin da siya da su ake yaƙi a kan gaskiya a gaya su da wani gaskiya yanzu an kan suna nan sun zama gani da ke shiga su yanzu magana da aka yi ƙarfi taro da sarakunan yamurai wata magana da wani sarki ya faɗa ina tabbatin ma da a nan arewa ne sarki ya kalli shugaban ƙasa biya da wannan magana da yanzu gwamna ya fara tunanin kiri shi saboda mun mutum yanci ba gwamnati ba ka yi ta arewa yan majalisun ba su da amfani a wurin mutum yanci Wallan da kuma mitin da gwamnoni za ta haɗa kai na arewa zamfara katsina sokoto da kirby da kogi da naija da sauran gwamnonin arewa su haɗu ce ba su yarda da wannan al'amari kuma za su yaƙe shi ba hook ko crook wallahi da wannan abin dole a yi an jami amma su dai abin da su a ba su kuɗi shi dai wata yi da biliyoyin kuɗi a wannan kawai su abin da ke su. ne ana kashe jama'a amma ba su sanadin mai kafi yawa su 90% risk lafiya amfani na kowa rabin 90% risk ko 80% ba za su yi amfani na kowa ba domin sun sun yi su tsaya a kan responsibility da Allah ya wani kuma wallahi sai Allah ya tambaye su wallahi sai Allah ya tambaye su Allah ya tambaye su kullum za ku yi aiki da constitution constitution ɗin nan ga ga damar da ya ku ku aiki da ita ba ko dan saboda tsoro ko dan saboda tsayi Allah zai tambaye ku kuma lafiya ta je kusan sai an ba wanda zai je ce ba zai mutu annabi mu sai shekara sama da dubu dan kasa da ibnu da'ama at shi yana cewa da Allah yake wa qad arsalna nuhan ila qaumihi fa la labitha fihim alf sanatin illa 50 ama فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنزلناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين wannan shekara ta nasar da hamsin a ta kawai ya yi wasu shekarun kafin wannan halittar da hamsin bayan halittar da hamsin din ma ya wasu ka ga shekara ta mai zuwa amma ya yi fashe ko bai ba balle kan da ma ko shekara ta yi da ashirin zuwa da hamsin Allah da shi ne Allah ta da shi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب <laughs> الذين يذكرون الله قياما لا لا تكفر الذين لا تحسبن الذين يفرحون بما أحد ويحبون أن يخرجوا بما لم يفعلوا mana waɗanda wannan ayat suna magana ne akan ahlul kitab suna magana akan ahlul kitab wanda ke alfahari da abinda suke da shi sannan kuma suke san a yabe su da abin da zai aikata muna gana suke san a yabe su da abin da zai aikata mana nufin yake cewa ta za ta zuku min Allah da zahiri da ana ta tabi da dina aka Allah wa alaihi wa ala ala alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa kada ku tsammanin waɗanda suke farin ciki suke alfahari da abin da suka baya sannan suke murna kuma ba su kuma ce ɗan a yabe su da abin da su aikata التي فلا تحكم لهم بوقاية من العذاب الأمان نصف وتدبرها تؤتي للعذاب ولهم عذاب أليم عذاب الذي كسبت ما مالك يعني بذلك المرائين المتكسرين بما لم يؤتوا شنو مثلا أنتم تنبايع في تبارك عن الرياء kuma su nuna nuna abin da suke baya fa kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa man da'a da'wa da'wa kadiba liyatakaffara biha lam yazid lam yazidhu an-nar illa sin in kuma da zai da'awa ta ƙarya dan ya nuna irin yayi wani abu mai yawa to wannan ba abin da zai kara shi sai karancin abu hannu ya abin da kai ba sai ka jaya shi ka magana kamar duk mutum da yake shi yake koshi da abin da ba shi ba bai dai mana da mutum da yake nuna yana da abin da bai da shi to wannan kamar wani ta tufafin ƙarya ne kalalaki sauran zuwe idan mun kalla a cikin humayi ibn abdurrahman ibn auf marwan ibn hakan yace wa masu gadi shi yace idhab ya rafi ibn abbas fa qul jogulun qira'atu jogulun abdullahi ibn abbas لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يهمل ما لم يفعل إذا تقول أنا يحسن به يا أفهم إذا أبن يبايع كما يسوع يبيش إذا ابي أي كتابة فإذا لم مؤذبا أتو أن الذي أزال المسلم أنا رأيك لم أذبن اجمعين فيكم سأمان أنا كابار يا أبو أنا جنتي وكابار كان جدا kai abin da baka ba kana so a zuba kan shi kana mana gana to in dai wannan shi ne abin da aya take yi to zai yi mana azaba kana kuma ne mana kai abin arziki ka so a yawa sannan abin da baka yi ba ma kana so a yi ka da shi wannan ɗabi'a to in dai haka ne jini wannan ɗabi'ar da za a samu za a mai azaba da marwan ibn hakan yake duka sai an mana azaba فقال ابن عباس في عبد الله بن عمر ما لكم وهذه فقل ألا أدعونا آية هم مسلمين ما إيمان فقل ألا أدعونا آية إنما نزل هذه في أهل الكتاب وإن الآية تقول إذن أكل أهل الكتاب ثم سلبنا عباس أنا أن لا يجب سكانك وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ولا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون بل نهارتنا عطنا وقت أن تجدوا ثم ابن عباس الذي أبناء أبا بكرنك لا تحسبن الذين يرفعون بما أتوا ويحبون أن يهملوا بما لم يفعلوا وقال ابن عباس ونجت بخاري مسلم عبد الله بن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتبوه إياه لأن لا يأتي من يقول wani abu sai ta ma'amu ita da kai kawai ne wa amaru da zai yi iska ba shi labarin da ba shi tambaye shi fa kara jin sai ka so kad arawu bi an kad akhbaru bi ma ta'alahu anhu sai ta ganin aikin nan da yake mutum ba shi labarin abin da ya tambaye shi wa tahmadu bi dalika ilayhi mutaka zo a kaso abin da mutaka nan وقرضوا بما أوتوا من كتمان ما ko عنه وقرضوا بما itu ba karin da alfahari da shi Allah ya tafi da wani abu kabar ka bayar da kai an tambaye shi na abu kuma da wani kaga la ta tsaro da dalili ya tsaro kuma na alfahari da ka bayar wa yuhibbuna an yakunu ma lam yaf'al kuma suna san ayabe shi akan cewa ya ibada an ta gaskiya sai Allah ya tsare irin wannan da zai fara ta gaban nan da wani fasikin min al'ada kada ku tsira daga azabar Allah wa lahum azabun alim kuma azabar mai ita ta mata ya lamma idan mun kalla hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rijalan min al-munafiqin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu wasu mazaje daga cikin munafikai a zamanin nan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-rajul takhallaqu anhu idan manzon Allah ya tafi yaki sai ki tafi zuwa bayan sun zuwa wa qalbu bi maq'adihi khilafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muke sanin da alfahari da wannan zaman da ke a cikin a gidan da yake فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو ثم ذهب إلى da wannan يجب ائتبروا إليه وحالة إذ باشر الأمراء ثلاثة karanci wallahi ku zai gari wallahi ku zai gari to kaga abin da ka bayar na ƙarya ne ba da gaskiya ba ta lamu fahimta nan to amma kuma suna so a yabe da cewa sun ba da ilimi wa a habbu an ba sai ce Allah ya tokar da wani. ayar la kan kamannan da zai yi suna da bi ma aka yi shi zuna an zuba zuba malam da fa la kan na hudu na kwado su nuna ada muna gana sai Allah ya ce wani kuma azabu da ne azabu da ne ya yi ta yi da ta gani wani da ya yi kusa da wata mulkin samai da ƙarfin mutane ana هو الرادع كل شيء شيء مثلا مثلا ذكر الخميس من الله تبارك وتعالى والقادر على كل شيء شيء من يقوى كل قومكم فلا يعجزه شيء ضع ولا عليك غير الله فهابه ولا تخالفوا ورتك بحساب واعذروا الغضب ويريد ان ترى فشن الله ونعمته بكما هذا فانه العظيم الذي لا اعظم منه الله شنو في جنة دبان ما فيش جماعه الغادر الذي لا أقدر عليه لا أقدر منه مئتيكم والغادر مئتيكم خمس شيء لله ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير ألا مئتيك لأحمكم كان ثالث إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار الله تبارك وتعالى يجير دعك نزل شيء زوابا من يمن يمن الكيسة لم ذاهب Allah الله تقن في خلق السماوات والأرض لن لا يحسن cikin أم غيرك da واختلاف الليل والنهار أكن للي أكن تبتاقى والجري دلانا جري يزو رانا تكفي رانا تزو جري لينا شافيا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب واجبا wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya da kuma saba wata hanyar wannan mai tsayi a zamanin za an yi cikin dare ya rana ta ke gadarta a zamanin kuma zafin rana ce tsayi dare ce ke gadarta to wannan sassafawar ne ita ma da aya ce akwai ayoyi ababen lura liƙulin alzari da mutanen da suke ma'abokan kama ana Allah yana so mu rinda lura da su muna gane girman Allah da daraja Allah yana gaya mana wannan girman saboda ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ard yamruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun Allah ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun domin Allah ya ce da yawa daga cikin ayoyin Allah a cikin samai da kasai za ga kafirai yamruna 'alayha suna wuce su suna ganin su amma wa hum anha mu'ridun suna kai da gare su ba ma tsayin cikin a cikin halittun ubangiji ka zo wani tsakin dutse ganin ne ubangiji ne wannan ya ce ta hausa ka kalli sama Allah alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha Allah bai sanya mata bincike da ke gani ba amma wannan iya wannan sama sama sallafin girka ta dai wata da ta wuce ban da cikin katangu duk ga nan amma shi ka tabi da Ahmadin Tarawuna wannan ya zo ma Allah yana da yanzu kai ka gida kullu ka bincike ba ka ce ka zo ka zuba dake sannan ko babu kila ko ɓaya ina tabbatar sai an karayi faru amma zai to amma Allah shi haka yi tambayi duk amma duk inda yake ya wuce makarin da kai to lalle wannan akwai tsari da ke cewa nan lalle Allah Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid akwai mai da kake ne inda za ka duba da tsanaki sai ka gano cewa akwai wani abu da yake nuna cewa Allah shi kadai kuma dan Allah ya kai mana wannan dan dan mu su to wannan shi ne haka idan mun ga su Allah sun da kan wannan shi daga cikin abin da yake hawa hannun da yake ciwa kuma da kan malin da rawa kar ku yanzu ko mun ne ko mun ne ko ga kan shi ne ya domin gwamnati sun kana kallon harkar zalunci ce a cikin a zalunci arewa wanda su ake amai da su amai da su kufai su ake amai da mu nan ga shi aure ta fa an kare yara matasa ɗan shekara 25-30 zuwa kasa ana ba su makamai ana cewa da yau babu zaman lafiya a yau shi sa da akwai ɗan cikin jau a zama na hira da shi yake gaya mu na akwai hanyar da bane wajen wajen shandan da wani da yake bi yake mutum ya ce mutum kan mun dubu da masallaci daga airport da muka sauka sannan muka dinga bi muka dinga bi har muka je wato to yanzu zai wahala shi ne kuma shi ya ba kowa dama ya wataya yanzu ka gaya mun a arewa inda wani ɗan kudu ba zai iya shiga ba ƙauyuka ce zuwa su sayar mana da kwaya su sayar mana da abubuwan barna su rinka zina da ƴaƴanmu saboda tsabar da suka cin mu da rawanci amma mu gudu su ba mu da dama kuma shugabanni sun ɗaura musu ne kuma constitution ya ba kowa dama dokar ta kasa ba kowa dama ya je duk inda yake so ya zama amma ba mu dama mu je yanke su sai kuma da ƙarfi sai kuma da shabar sun kashe shugaban kasa yana ganin da kuma shafi ba don wani ba ta kishi yanzu wannan talibin da aka zo ana yi wannan ɗan makaranta ne fa kawai ba abin da ya musu wannan banditin shi ne nuna alamu suka kama shi suke dukan suke mai wannan abubuwa ko me yake baka a cikin ka samu ka da ke ka da ke ka ta da jikin ka ta da cikin sa me yake baka dan ka kashe wani me yake baka dan ka samu a cikin bala'i kuma waɗanda kuke karewa ku musu suke to Allah ma sai Allah ta zuwa da rasul nuzra ukhra wa ta lil insani illa sa wa anna sa'yahu amma su suna cikin dukan mutane suna cikin kuma waɗannan gwamnatocin da muke ciki tun daga kan shugaban kasa har zuwa gwamnoninmu wallahi ba wanda wani abin yake damu a balle ya ba da ɗan majalisun mu na sanar direct ba wanda wannan abin yake damu a balle ya ba da gwamnoninmu ba abin da ya dame su sai ɗan kaɗan da wala ka a cikin su duka sai ɗan kaɗan amma ba su da ranar da za a daina wannan al'amarin wallahi dole ne mu shirya dole ne mu tattali dole ne waɗannan mutanen mu yaƙi don ba za mu ta so irin kashin ba su kare mu cikin jeji su kashe mu su matan mutane su waye mutane wasu mata na taɓa ganin ana hira da ita da sun kama ta da ke da ƴaƴanta a gabanta suke wa ƴaƴanta tare a gaban a gaban ƴaƴanta suke su tare saboda ta bayar da mutum shugaban ƙasa yana nan gwamnoni suna nan yan majalisun suna nan wallahi ku shirya wannan za ba wani da za mu zaɓa a cikin su za mu zaɓe su in ku ana son zaɓe su a kamar kuɗi a kamar kuɗi shiri bayan wannan a kawo a harkar wani wa'ya ne su ne su ke da ke da su a ban mana jagorancin harkokin mu amma kowa sai ya shi kuma da gero kar wanda da cikin su wanda bai sa goshin sa a ya kai wa Allah ya kai wa Allah kare waɗannan mutane daga hashi da wannan daga banditin har waɗannan shugabannin mutum mutumin wanda daga cikin su ba sa kishin ba sa ƙoƙarin ajiyar neman al'amari kuma kar ku ji a ringa muku farko wanda cewa ba za su faɗi wa yake ba da mai mun manta da kullu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha da izinin Allah wannan karanta Allah da izinin Allah ta Allah mana babu ne subhanak allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh